to jama'a assalamu alaikum rasulun aminin Allah ya taimaka mana ya biya mana bukatun mu أبى القلب الغرام منشدا بذكر الذي قد طال بدا ومختما أساجل فيه العرق ليلي وجيرتي نيام وجني آخر البيست كومنت نبر هاما Abraham, our first comment I'm amma kamar back kai the first share I'm na ga shehu na shek malam Sheikh shek malam nafiu maybe she the first share به نال كل الأنبياء ما به زينة الأكوان وقرار رسول من المولى لم يكن أبقى رسولا دائما ومعظما فنشأته كنزية الحق وحده لذاك أتانا قاسما ومقسما فأي جميع نور الدين محمد فمنه إليه جماعة كان كذل الله كيف كان كشام أنا مواهب رب العرش ما فهمنا إسماعيل ورحمته هو الرحيم فاكرما باكو موسى نذير مقسط وهو قاسم جواد كريم باسط الكف منعما مقفى أمين وهو في الرسل مشتبا حبيب إله العرش بدا ومختما وأبيض يستسقى الغمام بوجهه به ضاء ليل الجاري كان مؤلما قلوب جميع الخلق أحيا بنوره وألسنهم أحيا فزكى وعلما والله لا تلفي لأحمد ثانيا عجيا زاكي يا أمريا ما في زاكي لن يقسما عليه صلاة الله سلام مع الآل والصحب الكرام ذوي النما فإن تسألوني عن حبيبي وسيدي فطاحجو غيره الدار معدما وقتي وساعاتي صرفت في <coughs> صلاة ومدحا منه قصرت جيلما فمن رام دركي في اشتياق نبينا فقد رام أمرا مستحيلا محرما كمن رام عود الأمس في الأمس يوم يوبا إلى البدر يوم شمس ظهيرة سلما كما يا سارة أبو بكر ناقزوا مسؤول هاش آه، هاشم ناقزوا بريم السيسي حاج يا فايزة تنكو my lovely daughter شيخ نايرو إيسا ناقزوا ولو أمك الأم ولو كان آه، مريما فوالله ما في القلب حظ لغيره فغير رسول الله ليس لتعلما أشار إلى حزن فسال مصعدا وإذ رام كف الماء قد كف ملهما وإن قريشا عيروه وصغروا وشق له العرش بدرا وعظما وردت له شمس بعيدا غروبها وإذ كذبوا قد أنزل الحق محكما زياركي my lovely brother, زياركي Send us, send us, send us, زياركي فعشا والدة والدة والدة حين هدما هدى الله مامي داكو إيه. من بنور خوارق مامي كادو ناكسوا إيه مامي كادو إيه يفيد علوما فائضات ومعلما يبدد جيشا للضلال رمان فعم هداه الأراضى كرها وطاعة فعربا وعجما أرشد الكل عما جواب منا روكا إبراهيم سيسي كارك زو كان لاي روكا كشاورا وكا والعلم والتقى جماعة كارك زو كان لاي روكا كشاورا وكا وقد صار فينا المسلمون وبيننا أئمة علم صالحون تكرما وفينا رجال سابقون وعندنا للأقطاب ختم هبوا كنزا مطلسما صلاة وتسليم على طه أحمد وآل وأصحاب صراطا مقوما أبى القلب إلا أن يكون متيما حليفا ورام بالنبي مهيما To jama'a assalamu alaikum rasulun aminin rasulun aminin Allah ya taimaka mana ya biya mana bukatunmu duniya da lahira alfarman annabi da Kur'ani. To jama'a muna tare da babban shehunmu nan Sheikh Nazir babba dan babba a malamina a Saidi Abubakar Saidi Garba na ganka sanda zuwa sanda zuwa Saidi Garba. To jama'a muna tare da babban shehunmu Sheikh Nazir Ɗan dan maulamu Sheikh Dahiru Bauchi jama'a last week yana ba mu program yana ba mu lecture kan wasu ababa da musulmai ya kamata mu mai da hankalinmu a kai kan wasu ababa da za mu iya mu samu hadin kai a kai kan ababan da bai yi necessary mu zo muna fada a kai ba kan wasu ababa da zaka ga musulmi yana ma'amala da dan uwan shi an ne kafuri amma baya ma'amala da dan uwan shi musulmi yana ba mu uh, karatu akan ababa da yawa da ya kamata mu mai da hankali akai abinda ma na ji daɗi a sosai a raina a cikin zartutukan shi ce wai wallahi ya kamata mu mai da hankali akwai wani ma kai da shi ke sallah masallacin ku ɗaya amma na ci ma ya gagare shi abin da zai kai wa iyalan shi su ci ma ya gagare shi amma kai kana nan kai kana faɗan banza ba ka mai da hankali wurin ba ya nuna mana a zaman su na Najeriya ma akwai wani wallahi in ba ya kai layya lokacin layya ya samu wadatattun nama ya ci ba nama ya samu nama ya ci ba wallahi wani baya samun nama abinda ake kiran shi nama nama ya sa baki akwai wasu ababa da yawa ya buga muna ababa da yawa da ya kamata mu yi kishi ya kuma buga mana wasu ababa da yawa da mu musulmai bakake wai bakin fata bakake da ya kamata mu maida hankali mu hada kanmu amma mun saura har yanzu ana rulunmu ne cikin garinmu wa muna da freedom amma ƙarya muke ba mu da freedom wai turawan ke rulunmu akwai wasu ababa da yawa larabawa hanyar larabawa muke doka wasu akwai wasu ababa da yawa kana gani tabi'o'i ne wani eh, kamar wani religion ne wani eh, eh, ba religion wani association kamar culture ne na larabawa amma mun doki mun adopt da ke kawo mana mishkila ke kawo mana fitina mai zamfarawa sanda zuwa sarkin zamfarawa akra duka gaba daya haji kamar malawi sanda zuwa to malam ya yana cikin mana wannan karatu she network ya hali network din malam ya kase to ba mu samu ba gaddame gaddame ya shigo ciki daga baya to insha Allahu za mu bar malam ya ci gaba da karatu akan haka karatu jama'a kai da kazo kan layi baka share ba don Allah ka share mana wanga program ga ya so wani ya samu kuma ya ji ya yi ma wani amfani kyautar da za ka yi kai mana nan kenan shine ka share mana wanga program ga ya je nisa domin messaging da malam ke sani nan yana da kyau sosai to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya shek wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki Allah kiyaye mini shehu Allah kiyaye mini shehu to shek muna tare da kai akan inda muka tsaya wancan wuri mu kuma tashi saboda karatun da kake mana yana da kayatarwa sosai muna so mu ci amfaninsa to bismillah shehu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 akwai wanda bai samu ya shiga wannan addini ba mu kuma Allah da falalansa sa samu ya mai da mu musulmi alkur'ani yana cewa inna dina inda Allah islam addini na gaskiya a wajen Allah shine addinin musulunci wa man yabtari ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya rike wani addini wanda ba musulunci ba ba za a karɓa mishi ba to abinda mu ya kamata mu tashi mu tsaya a kai mu al'ummar musulmi shine mu rinka wa juna hmm. mu rinka yi wa juna uzuri idan ina kan wani fahimta wanda ta saba wa naka to ai kai ma kana kan wata fahimta da ta saba wa nawa to ka yi mun afuwa ka mun uzuri sai mu haɗuwa inda muka daidaita abubuwan da muka daidaita a kansu sun fi yawa kuma sun fi ƙarfi kuma sun fi muhimmanci kuma su ne asalin tushen musulunci amma abubuwan da muke saɓani a kansu 'yan ƙanana ne don haka ya kamata wani mai da hankali akan abubuwan da suka haɗa mu kamar yadda kowa ya sani addinai kala biyu ne kaɗai a bayan ƙasa hmm. da addinin musulunci da sauran sauran addinan dukansu alkufru kullu millatun wahida kamar yadda sayyidina umar ya faɗi kafirci duka addini ɗaya ne su kiristanci su yahudanci da sauransu duka dai tunda dai ba sa kaɗai ta Allah Kamar yadda ya ce duka za a yi musu hukunci ɗaya ne to bai kamata kuma yadda population ɗin wanda ba musulmi ba yake gaba da mu sosai a ce kuma muya muya mu kuma muna jayayya yanzu mutanen duniya population ɗinsu ya kai biliyan bakwai da wani abu a ciki musulmi biliyan ɗaya ne da kwata ba su cika kai da rabi ba ma ba su gama kai da rabi ba to amma abin mamaki maimakon mu haɗa kai mu haɗa ƙarfi mu yi tsayin daka mu taimaki addininmu mu taimaki al'ummanmu sai ya zamo ya mu ya mu muke faɗa abin mamaki akwai wani rubutu wanda ya fito eh, da mr hanfar ya yi wani ɗan leken asiri ne na birtaniya ya musulunta sai yake tona asirin irin makircin da turawa suke shirya wa al'ummar musulmi don su raba kansu domin idan kansu ya rabu za a iya yakansu a kakkarya su eh, kuma dama al'ur'ani ya gaya mana in muka haɗa kai ba wanda zai iya rusa mu amma in muka raba kai za a iya rusa mu adiyu Allah wa rasulahu wa na tanaza'u fa tafshalu wa zabari hukum kar ku ya tafi in kuka raba kai to dama ka san ƙarya da gaskiya kullum kokuwa suke tsakanin su wa tilka layyamu nudawiluha bainan nasi wata rana ƙarya tana sama wata rana gaskiya tana sama haka suke ture ture bi دفاع الله بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل alal alami. haka ake ture ture to shi wannan mr hanford din ya yi rubutu yake cewa a ciki yake faɗi irin tsare-tsaren da turawan ingila suka yi don rarraba kan musulmi a ciki lokacin da suka mulki ingila sai su rinka ɗaukan saniya lokacin lahiya sai su danne ta unguwa a gaban masu bautan saniya a indiya sai su danne su yanka to idan suka yanka sai su kuma hindus masu bautan saniya su ce wallahi ba mu yadda ba sun yanka mana allah hmm. sai su fara kone-kone suna fada suna kashe musulmi bayan kuma wanda ya zo yanka saniya eh, yan leken asiri ne spy ne aka turo yan basi ya zo don ya hada fada to haka kuma eh, akwai wani babban kafiri wanda ya je aikin colonization a egypt ana ce masa zuwaimir wani babban kirista ne mhm. an zauna ana shawarar ya za a raba kan musulmi domin idan aka bar su kansu a haɗe ba za su taɓa bari bukatun bukatun kirista ya cimma manufansa ba saboda shekarun baya an yaƙi na yaƙin da ake cewa yaƙin cross wato yaƙi ne aka yi da kirista da musulmi wanda musulmi suka karya suka karya wato sun karya kirista a baya a tarihi kun daga baya su zo su rama to wannan yakin da aka yi ya jawo rashin jituwa tsakanin kirista da musulmi to sai ya zamo suna ta neman ya za a yi su raba kan musulmi din domin already sun yi sulhu su ya da da kirista akan ya za a yi mu haɗa kai mu karya musulmi saboda da gaban da yake tsakanin yahudawa jews da da kirista ya fi muni da tsanani akan yadda yake tsakaninsu da musulmi dukansu biyu to amma daga baya sai suka yi alkawarin cewa za su haɗa kai su yi tsintsiya maɗafin kiɗa domin su iya karya musulmi mm. to ana cikin shawarwari ana cikin shawarwari sai wani kafiri ana ce masa zuwaimir ya ce har yanzu ba ku kawo yadda za a yi a karya musulmi ba domin an kawo shawarwari da yawa sai aka ce to wani shawara kenan yanzu ya saura sai ya ce musu sai ya kawo irin wannan sai ya ce musu ai ba a iya karya musulmi sai an hada da yan uwansu musulmi na'am in an karya musulmi sai an hada da yan uwansu musulmi na'am na'am to kuma akwai karin magana na Hausawa da suke cewa ba a cin gari sai da ɗan gari haka ne sosai kuma suna cewa eh, icce shi ɗaya baya iya saran ɗan uwansa icce gatari shi kaɗai gatari shi kaɗai baya iya saran icce sai an haɗa da kota kota kuma dama icce ne kaga sai da aka haɗa kai da ɗan uwan icce tukunna ka iya saran shi gaskiya ne gaskiya ne sosai in ana so a haɗa musulmi faɗa a raba kansu sai an samu waɗansu daga cikinsu to da aka zo sai aka samu waɗansu daga cikin musulmi suka kafa kala-kala kowa da irin aikin da zai yi wa turawa yusuf na'am na'am na'am a cikinsu akwai waɗanda ake ce musu wato akwai wanda ake ce musu shiyu'iyin waɗanda suke da ra'ayi na irin aƙidan china da rasha akwai kuma mustashriqin wanda suna zuwa su karanci ilimin musulunci su fahimce shi da kyau su zo kuma su bata musulunci mm. sukan ma yi ƙaryan musulunta don su samu su shiga cikin musulmi ah, Shehu suna zuwa su koyi Kur'ani su koyi musulunci sosai su kaman musulmai domin kawai niyyar su ne su bata musulunci. Yawwa kuma albishirin ka. Na shehu. Wallahi wani sa'in ma sun fi wasu malaman musulunci ma fahimtar musulunci. Wa iyazu billah eh sun fi ma <laughs> sun fi ma malluma ma ilimin ilimin eh, musulunci. sun fi waɗansu ilimin musulunci bayan sun fahimce shi da kyau sai kuma su san kofofin da za su bi su bata shi na'am na'am kaga kamar kamar Napoleon na Faransa eh lokacin da ya je da mulkin mallaka a Egypt ya yi ƙaryar musulunci don dai ya shiga ya bata musulunci to akwai kuma wanda su yaran musulmin ne ma ba wai cikin wa'ancan bane ba ma shi ba ma ba ba yin bane ba mustashrikin bane eh, da sauransu a wayannan ƴaƴan musulmin ne sai a kirkiro wata kungiya ita kungiyan sai a zo a yi ta kafirta musulmi ana faɗa a ciki to shi wannan Mr. Hanfar din abin da sa na kira sunan shi Mr. Hanfar da littafinsa da spy da British spy saboda kada kada waɗansu ƙungiyoyi su aza ko ina yi da su ne amma dai lallai abin ya zo a tarihi bayan kasan an yakin duniya na biyu bayan an gama yakin duniya na biyu tsakanin ingila da ko kowane ƙasa kuma akwai wanda suka goyi bayansu. Aka ne? Aka sai aka karya daular musulunci. an karya daular musulunci an gama yakin duniya na biyu wajen 1940 wajen 45 haka na'am shi kuma daular musulunci ottoman empire an karya ta ne 1923 hmm. to to da suka karya daular musulunci to sai suka ce bari su kafa daula na musulunci amma na goji ba na gaske ba hmm. sun dubi cewa da makka da madina nan ne alƙiblan musulmin duniya haka ne kowa can yake kalla ya yi sallah saboda kaba kuma a can aka sauke alƙani kuma a can aka haifi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, kuma a can ya isar da saƙon sabon Allah can ya isar da musulunci can sahabbai suke daga nan ne kuma suka yi ta yin jihadi hmm. suka yi ta yin da'awa har suka suka yi fituwatul islamiyya wato suka bude biranen duniya suka yi ta shigar da musulunci ciki suka yi ta shigar da kabilu kala-kala cikin musulunci su rumawa da farisawa da 'yan afirka baƙaƙe kamar habasha kenan da sauransu suka da yada musulunci yadda suka bude duniya gaba duka hasken nan daga can ya faru. okay okay na'am mm, capital din musulunci madina ne okay ok capital eh na farko na masha Allah eh shine okay. na farko eh ai saboda saboda annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya fara kenan ko shehu yawwa to to daga nan hasken yake da haka duk musulmi hankalin shi yana makka da madina harami biyu na'am to shine turawan ingila sai suka yi amfani da wannan daman lokacin mustapha kamal ataturk shine wanda yake yaron turawa ne amma mutumin toki ne shi kuma sai suka ba shi ƙarfi sai ya je ya yaƙi a sarkin wato Usman Empire sarkin ƙarshe na Usman Empire saboda lokacin sarakunan sun rabu da koyarwar addini sun hmm. fara bin son zuci sun fara yin kama karya Ok, kasan dama wayannan lokacin nan duka sarakunan nan duka koyarwar addini suke yi wayannan lokacin before eh kafin nan suna kwatantawa musamman abdulhamid asani na'am sultan abdulhamid asani wanda ya iya yarda ya sai da yahudawa Palestine. okay e, dan sun yi sun yi su bashi mahaukatan kuɗi su bashi abubuwa ya ƙi yarda na'am amma daga baya an samu sarakuna daga baya wanda suka bi son zuciya eh ka fara zalunci suna kama karya ya zama ba sa bin hanyar da musulunci ya shimfiɗa ba sa yin adalci babu equality babu uh, uh, babu human right hmm. babu jin daɗi na more rayuwa to da mutane suka sha wuya sai ya zama suna neman canji ko yaya ka san idan mutum ruwa zai ci shi ko takobi ka miƙa masa zai mi kwano ya kama sosai sosai eh to don haka sai sai shi wancan sai zo da demokradiyya shi Mustapha Atatürk hmm. ya zo da demokrasi sai mutane suka fara goya masa baya amma kuma ingila ne ta turo shi hmm. to ya san idan ya ce baya son musulunci ba zai samu goyon baya ba saboda daular musulunci ne domin Ottoman Empire ta daga cikin daulolin musulunci da suka daɗe kuma suka kama ƙasashen duniya da yawa da haka sai bayyana musulunci a farko amma musuluncin nashi na ƙarya ne okay okay shi ma Mustapha Kamal ɗin. to aka ci gaba da yin haka har da ya zo ya kwace gwamnati ya kafa sabuwan republic hmm. a turkiya wanda har yau kudin jiki kudin su ma har yanzu hoton shi za ka gani a ciki har yau eh, babban iyafot din su ma za ka ga sunan shi ne iyafot din mm-hmm. mustapha kamar ataturk har yanzu shi wani babba ne a can sakamakon shi ne ya zo ya rusa daular musulunci ya kawo demokaradiyya ya kawo tsari na republic to a lokacin sai ingila 1932 sai ta ba Abdulaziz makami. England. Ba eh, ba yawa a can a Saudiya. Eh sarkin Saudiya kenan ko. Eh asalin wanda ya kafa daular amma ya rasu Allah ya ci shi. Amin amin. Eh, shine shine Abdulaziz. Al Saud Al Saud. To da masarautar sun yar karama ce wani dan kauye ne suke. Mhm. To a lokacin akwai Sharif Hussein su ne suke rike da mulkin wajen. Mhm. Lokacin faye ne ke rike da wajen masu yin ɗari'u. ok eh, to sharifai ne kuma sharif hussein sunan shi to yana yana rike da wannan yankin hijaz din kasashen larabawa to shine ingila ta zo sai ta ba wa abdulaziz makami sai ya shi ya karya shi saboda ba za su samu biyan bukata ba idan da shi suka yi amfani idan da farko sun so su yi amfani da shi su haɗa shi faɗa da turkiya daular musulunci mm. masa masa kai sai ka yadda ce maka usman Empire wai daular musulunci ne kana ganin mutane ba su iya larabci ba turkawa ne fa kai ku ne ya kamata ku zama shugabanni gashi nan Qur'ani a garin ku ya sauka da yaran ku annabi kuma dan uwanku ne kuma ku kuke rike da Hijaz Makka da Madina okay gasu she wannan lokacin she karfin musulunci ya koma daga eh, eh, Turkai take kenan eh ya eh, Turkiya yake to amma kuma sai turawan Ingila sai suka hada fada tsakanin Larabawa da Turkiyawa cewa ai ku ya kamata ku zama shugabannin addini tunda annabin annabin karshe balarabe ne dan uwanku ne hmm. kuma qur'anin da yaran ku ya sauka kuma a garin ku ya sauka da haka dan me za ku yadda wasu ajamawa wasu wanda ba larabawa ba turkawa su mulke ku hmm. to sai ya fara hada su fada shi baturen ingila amma shehu ya kurewa ina zuwa wa ya ɗauki wannan karfin musuluncin ya kai daga teki ya kai turkiya eh, nan wa ya doki ya kai wurin Usman Empire wa ya doki ya kai wurin saboda eh, ai karfin musuluncin Makka da Madina ne eh, eh. shine Usman din Shai wani Usman, Said na Usman ko dai wani Usman? ah wani Usman ne daban. Ok, wani Usman ne daban. Shai wani irin mulki, wani irin karfi yake da shi da ya ɗauko wannan power musulunci ya kawo daga shi eh, Turkiyan nan. Wato, ka san akwai lokacin da aka samu juyin mulki a daular musulunci kasan daular musulunci tana farowa ne daga lokacin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kafa ta a madina bayan ya kafa ta a madina ya shekara goma sha uku a makka ya zo ya shekara goma a madina kaga shekara nawa kenan ishirin da uku ishirin da uku ishirin da uku eh. yawa to bayan ya kaura ya bar duniya kaga an naɗa shi manzo yana da shekara arba'in ne manzo eh an naɗa shi a matsayin manzon Allah shi annabi sallallahu alaihi wasallam an fara masa wahayi a ikra eh annabi sallallahu alaihi wasallam masha Allah eh yawa to ya shekara goma sha uku ba an fara masa wahayi kaga ya samu shekara hamsin da uku kenan na'am a makka na'am sannan ya yi hijira zuwa madina ya shekara goma in ka mm. haɗa kaga sittin da uku to eh, iya rayuwarsa kenan a duniya eh 63 na'am to da ya tafi sai ya zama yana da kalifofi ana ce musu alkhulafa'ur rashidu su wannan kalifofin shugaban su shine sayyidina abubakar shine farkon wanda ya gaji annabi sallallahu alaihi wasallam a nan madina na'am bayan ya gama mulkin sa sayyidina umar ya karba bayan ya gama sayyidina usmanu ya karba na'am to a zamanin sayyidina usmanu ne aka fara samun rikici da da dan samun sabani haka aka mm. samu yan tawaye suna ganin kaman yana da nepotism bayan ba gaskiya ba ne saboda waɗanda ya ba su matsayi a cikin yan uwan nashi duk sun cancanta kuma a lokacin akwai jihohi sun kai ashirin da shida kuma inda ya saka yan uwan shi bai wuce jihohi hudu ko biyar ba to don me za a ce ya yi son kai ai da a ce ma ya ba wanda ba su cancanta ba ne to mm. duka dai karshe aka yi masa tawaye aka kashe shi to sai ya zamo abin ya koma hannun sayyidina ali to a cikin gwamnonin gwamnonin da a cikin gwamnonin sai wani ya ce bai yadda ba mm. shine sai na Shi shine ma'auya okay shine ma'auya ma'auya shi wai bai yadda da aka ruki aka ba sayyidina ali ba yawwa ya ce wai sai an yi bincike an gano su waye suka kashe sayyidina usmanu saboda dan uwansu ne domin family su eh, wannan tribe din su ɗaya ne okay banu umayya ne banu umayya banu umayya okay eh yace su ne masu haƙƙin jini sai an gaya musu waye kashe Mm. sai da ya ce to ya iya gano masu laifi in ba gwamnati ai dole sai an naɗa gwamnati ne za ta yi bincike ok wato sai da ali rigiman su shi yana nufin she ya zama gwamnati sannan ya iya binciko in bai da fawa ya zai iya binciko wannan eh, ba ba zai yi ba shi kuma dama yana can shi kuma dama shi gwamna ne tun zamanin sai na umaru shi shi wa shi ma wuya ok tun zamanin sai na eh. umar shi ma gwamna ne wani wuri daga na eh, eh a can dimashq ok ok syria daga syria ok Eh, dimashq to me ya faru to shine sai ya zamo ya fita daga gwamnati ya ware shi ya iya zo ya sallama ya yi mu baya to sai ya zamo shi ya ya ɗauki makami sai aka fara samun saɓani tsakanin shi da aka samu yaƙi tsakanin su. Ok, wato shi eh, Mawuyar shi ya fara ɗaukan makami a kan sai na Ali eh ne ya rikici ya shiga tsakanin su aka samu munafukai da magulmata wannan ya kai magana wannan ya kai to karshe dai suka ɗauki makami suka yaƙi da junansu amma annabi ya faɗi cewa na ali da jama'a ne suke kan gaskiya shau annabi ya gwada mana cewa na ali da jama'a suke kan gaskiya eh haka ya faɗa very good very good yace ya faɗi hadisi yace wai ha ammar taqtuluhu al-fi'atul baghiya to fi'atul bagiya din su ne waɗancan wanda suka yi wancan bangare wayanda suke yakin na ali din aka yi gazwatu saffin aka yi gazwatul jamal aka yi kashe-kashe abin da ba daɗin faɗa tsakanin sahabbai ya su ya su abin ba daɗin faɗa to abin da nake so in faɗa point dina shine cewa na ma'auya sai yayi ku wa daular musulunci sai ya kafa daular ya mai da ita na family bayan da ana duba cancanta ne oh shi sai na mawuya eh shau ya hakuri yo yayi ma na ali ku kenan saboda lokacin sayyidina ali ke kai eh na ali an kashe shi oh aka kashe sai al'umma suka yi mu baya a wadansa na hasan na'am eh, sayyidina hasan sai ya ce saboda a daina zubar da jini a daina tada hankali bari kawai ya mika mulkin wa, wa sayyidina ma'awiya hmm. to sai ya, ya sauka ya bar masa mulkin ya yi step down na'am ya bar masa mulkin to da ya bar wa sayyidina muawiya mulki to sai shi kuma sai waɗansu suka ba shi shawara cewa ah, gara ya gadar wa ɗansa saboda abin kar ya bar gidansu to daga nan sai abin ya koma na family to shine kuɗin da aka yi na'am na'am na'am na'am wato da da ana duba cancanta ne mm. sha biyu ya koma na gida kawai gaba daya Wa sai koma na gado irin na gargajiya in ka mutu dan kai gara ko da bai cancanta ba uhu uhu uhu uhu yanzu shi ma shi ba dan shi Yazid kenan domin dan shi ne Yazid eh okay to da na Umar a zamanin shi ya ba da sunayen waɗansu sahabbai ya ce a cikin su a fitar da wanda zai gaje shi saboda ya ji yanayin jikin nashi ba zai tashi ba saboda an an so Abu lulu ya soke shi ya soka masa makami likitoci sun tabbatar da ba zai iya tashi ba wasu 'yan kwanaki zai iya barin duniya saboda an dudduba an ga cewa guban da aka cakka masa din ya shige shi sosai to shine sai fara shawaran wa zai gaje shi a baya a bayan shi to a ciki sai ya bada sunayen waɗanda za a fitar da khalifa to sai ya iya saka ɗan shi shi sai na umaru kenan eh akwai ɗan shi abdullahi ɗan umaru na'am na'am sai ya iya saka cikin yan takara ya ce na yadda dai ya yi zaɓe amma hmm. ban yadda ya tsaya takara ba na'am ya ce saboda baya so ya mai da abun na family na'am to kaga shi ya kauce ma wannan na'am shi sai na umar yawa amma shi sai na hassan a lokacin babu wanda kai cancanta ne tare da shi dan dan na ali ne amma duk da haka dai ana duba cancanta saboda nepotism din idan babu cancanta shine ke zama lokaci kai dai akwai cancanta to da aka sai aka ba sayyidina Hassan shi kuma sai ya sauka da ya sauka sai ya miƙa wa sayyidina ma'auya to sayyidina ma'auyan da ya karba ne sai wannan kuɗin ya faru sai ya fara komawa hannun mutanen banza irin su Yazidu shi sayyidina ma'auya ba za mu zage shi ba saboda cikin sabon annabi ne muna girmama su kuma dama su ba mai bane su ma suna yin laifi kamar mutane suna shan giya wasu suna shan giya a zo da su gaba annabi a hukunta su kamar yadda zuwa Bukhari wasu suna yin lalata a musu bulala da sauransu saboda su makaranta ne jama'a ku gafarce mu don Allah kuna ganin shehu kuna ganin karamcin shekarun shi amma <laughs> wallahi yana ban mamaki in yana magana akwai ababa da yawa a hankalinsa ya san tarihi sosai domin ku duba na tambaye shi wasu questions da yawa kun ga shehu ya ya kilok ko ta ina ka bi na ga yana bani ansa amma shehu na ji ka ce sai na yazid mutanen mutumin mutanen banza shi don Allah wani karatu ke ciki da kace yazidu dan sayyidina mawuya mutanen banza irin su da suka karbi wannan mulki shi don Allah wani karatu ke ciki da kace haka wato asalin point din da nake so in isa a takaice kafin in dawo kan magana yazidu shine cewa shine su banu umayya ta suka kwace mulkin ya zama na family in wannan ya mutu sai dan shekara in wannan ya mutu sai dan shekara har sai da mulkin ya aka zo bazul abbas wasu dangin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su ma suka saki da irin wannan laifin su ma suka kwace suka ce ai mun fi ku kusa da annabi mun fi ku cancanta hmm. bayan sun yi wata dubu suna mulki su family nasu hijira 132 aka karya gwamnatinsu to kuma ta yi nisa ta shiga har kasashen turawa to daga baya aka zo bayan abbas su ma suka kwace mm. su ma suka yi ta yi wannan ya karba su abu jafar almansur su harunun rashid mm. suka yi ta karbe karbe su ma suka irin wancan laifin sun mai da abin na family sun ce ai su wai wai yayan Abbas ne baffan manzo sallallahu alaihi wasallam su ma na dan uwansu ne ba su yadda wa banu umayyata ba su ma suka yi ta yakin junansu suka yi ta mulki suka yi ta bude amma dai duk dai da sunan musuluncin ne kuma ana yin da'awa ana futuhat a buɗe birane har suka je har kasashen turawa suka shigar da musulunci sai ta ta suka zo suka karya su suka yaƙe su to a lokacin ne shi wannan usman da nake gaya maka usman empire din a daidai wannan lokacin daular abbasiyan ta kusa karyewa a lokacin shi kuma allah ya ya bashi wani irin himma da kishi na musulunci da jajircewa da jarumta daga nan turkiyan ya fito sai ya zamo wani irin jarumi shi kuma sai ya je ya karbi ya fara aiki wa musulunci ya fara bude birane shi ma yana dawa sai da ya mamaye kasashe shi ma shau ya hankuri abin da nake so mu fahimta abin da kaji kai kaji wannan shi ya kai daular musulunci turkiya tambayar da kai ah, daular wannan ah. shi ya kai very good shau kana nufin cewa kamar wannan lokacin nan ya zo tun ana adalci bayan annabi ana adalci har aka zo aka fita kan adalci yanzu mai karfi ke iya kwatan wannan eh, mulkin nan yana yi har ya zo ya shigo daga turki kenan lokacin wannan karfi ke an zo an tun ana adalci har aka bar adalci karfi ke kwarba har ya shigo abin daga baya abin daga baya son zuciya ya shiga very good dama annabi ya ce abin da zo ya faru haka na'am kaga dama ya faɗi cewa bayan shekara talatin kilafin musulunci zai zai kare sai hmm. abin ya zama mulk hudud sai a fara abin mulki na na kama karya na kwace da sauransu hmm. to su banu umayyata da banu abbas da osman empire duka a cikinsu akwai sarakuna adilai amma ɗaiɗaiku ne azzaluman hmm. sun fiya mugayen sun fiya to amma dai duka da sunan musulunci suke sannan akwai daular fadimiya a misra wanda shi'a ma suka kafa wanda duk su suna cewa ai mu jikokin Fadima ne mu ya kamata mu kafa daula na musulunci saboda su sharifai ne amma an ce Yahudawa ne suka yi fake da sunansu suka yi wannan eh, to amma ya abin da nake so in sauki in da bari in dawo kan point dina na'am shine cewa bayan yakin duniya na biyu a wato bayan yakin duniya na biyu Ingila ta ita ne ta taimaka aka kafa aka kafa aka kafa daular saudiya mm, england eh ta taimaka okay. daga nan sai ake yada ake yada wahabiyanci ake yada wahabiyanci don an, an karya daular turkiya 1923 to lokacin daga baya ko da shekara shida ne haka ko 1932 ne abdulaziz kuma ya samu makami to lokacin yakin duniya ya zo karshe-karshe kenan ya zo karshe-karshe don ya kai sai wajen 1940 around 1945 aka kafa aka aka kare yakin duniya sai aka zo aka kafa united nation 1940 bayan 1945 okay saboda zuwa haɗa kai a daina nan yaƙi yaƙin sai aka ce to a united nation ya zama a samar wa duniya tsaro aka yi eh, aka kirkiri security council na duniya mhm. na'am to shine to wannan abin da ya kawo rabuwan kan musulmi shawaran da zuwaimir ya bayar din nan ne wanda ya yi mhm. mulkin mallaka wanda ya yi mulkin mallaka wanda ya je aiki wa tura wa kirista a misra cewa a samu musulmi a cikin su a aiki da su to daga daga nan sai aka kafa muhammad ibn abdul wahab a sheikh muhammad ibn abdul wahab shi ne wanda ya zo da izala shi shi sheikh muhammad ibn abdul wahab gidansu gidan ilimi ne okay oh shehu ya hakuri o ai mun san mun samu labari cewa kaman ibnu taymiya ya riga imam eh, eh, muhammad ibn eh, abdul wahab zuwa okay eh amma a cikin ce na kaman in ana ba da reference abinda ibnu taymiya ma yayi ana hada su da shi yan izala duka gaba daya to amma na ga yawanci kusha ce wai muhammad ibn abdul wahab shi ya kawo wannan izalanci to amma eh, ibn eh, ibn taymiya ai ya riga shi zuwa wani karatu ke cikin shehu abin da yake faruwa na'am duk wasu ideologies duk wasu ideologies da muke amfani da su a yau an gina su ne a tunanin yan jiya akwai wa'ansu a can jiya shekaru dubbai baya wanda ana tunawa ne akan irin eh, ideologies. su okay hatta wannan abubuwan technology da kake gani da aka yi na zamani na'am duka a can baya akwai waɗanda suka faro wani abu mai kama da haka aka yi ta developing ɗin shi har ya zama haka to akwai irin wannan tunanin shi ibnu taimiyya da kake gani shi bawan Allah ne mutumin kirki ne kuma ɗan ɗariƙa ne sufi ne ɗariƙan ƙadiriya yake ibnu taimiyya eh ibnu taimiyya bawan Allah ne mutumin kirki ne kuma sufi ne eh sufi ne kuma yana da rubutu ma a a cikin sufanci a tasawuf littattafai malami ne babban malami wanda yake musulunci ana alfahari da shi malaman musulunci ana alfahari da shi to yanzu baka maganar da nake maka kabarinsa yana cikin yana cikin Siriya dama dan can ne sunan garin su Harran a Dimashka babban birnin inda ake ta yaƙi yanzu nan inda Bashar al-Assad yake na confuse na confuse ya hankuri yanzu haka sunan makabartan da yake yanzu haka sunan makabartan da yake sunan makabartan makabartan sufaye makabirus sufiya a cikin manyan almajiransa akwai ibn eh, kai ibn qayyim dabtiya eh. mai zadul ma'ad fi hadi khair ibad a cikin wasicin da yayi yayi wasici guda uku amma na manta ɗaya zan gaya maka guda biyu da ya zo rasuwa ya ce yana so alƙaluman da ya fefeke na gamba a tara a ɗona a ɗuma masa ruwan zafin da za a masa wankan janaza da shi na biyu ya ce yana so a binne shi a makabartan sufaye inda malamin sa yake ibn taymiya to na uku ne na manta to shi sufi ne yana yin daidai yana yin kuskure to akwai wasu kwabai mutum ya yi wanda ya dace da ra'ayin wanda daga baya su Muhammadu Abdul Wahab din suka yi amfani da wannan sai aka aza kamar shi yana tare da ra'ayinsu ne a'a sun dai ɗauko wani wasu ra'ayoyinsa ne wanda wanda suke wanda shi ya yi kurakurai a kai wanda su kuma suna ganin wannan ra'ayin za su yi amfani da shi ko kuma su sun gamsu da ra'ayin sai suka zo suna kare tunaninsu da shi to don haka sai ya zamo eh, suna ɗauko karatun shi suna amfani da shi saboda lokacin gwamnatin sharif hussein sufanci ake yi to don haka idan ana so a yi kuda ma sai ka zo ka turo sojoji kala biyu akwai sojan baka wanda zai zo da baki ya zo yana sukan gwamnati ya faɗi cewa abin da take kai ba daidai ba ne saboda mutane su tsane ta daga baya idan aka gama karya zuciyar mutane da sojojin baka sai a zo da sojoji makami sai a karasa sauran to da abdulwahab sheikh abdulwahab da shi da abdulaziz Ali sa'ud to su ne ingila ta yi amfani da su in ji shi wannan mai rubutun ba in ji ne ba kar wani ya ce ina zagin malamin waɗansu the british spy mr amfan wato in ka duba littafin haka dai suka rubuta to shi ne aka yi amfani da su suka zo suka kafa wannan daular na na saudiya na wahabiyanci din to daga nan sai suna kafa suna tuttura su wato yaran musulmi ana ta kakkafa su a sauran kasashen musulmi idan suka je su rinka cewa kowa kafiri ne ɗari kun sufaye ba kyau suna cewa ba kyau ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ibnu taymiyyah ma yayi kuskure a wannan wajen ya ce wai ba kyau zuwa ziyarar annabi wai sai dai ka je ziyarar masallacinsa to su ma sun yi amfani da wannan kuskuren da maganan dai akan istiwa'i duk da dai akwai wanda ma suka kawo dalilai wanda aka yi musu gyara na ra'ayinsa mai kyau akan istiwa'i to shine sai yi wahabiyanci ya shiga cikin kasashen musulmi ta wannan hanya to kuma shi na din an ɗauko shi daga gidan ilimi ne masu masana fito da tafsiri da hadisi saboda a gwada abin cewa harka ne na addini kuma mai himma ne mai kokari to amma kuma turawa suka yi amfani da shi in ji wannan mai rubutun to sai ya zamo dukkan kasashen musulmi da kafin bayyana izala umman musulmi da malamansu suna faɗa ne da colonization suna yakan colonist ne ba sa son mulkin mallaka suna so turawa su bar musu ƙasa su su yi mulki da kansu saboda su kare addininsu su kare dukiyansu su kare mutuncinsu da al'ummansu to daga baya da bature ya yi wannan hikiman na kirkiro fada a cikin mu ya mu ya mu na yin wannan ƙungiya to daga nan sai muka kare da zagin juna da fada akan cewa shin yana da kyau ayyau shehu ibrahim shin ana yau shehu ibrahim sujjara ana masa bauta ya hukuncin eh, taron suna shin molidi ya hukuncin molidi ya hukuncin aswaki ya hukuncin irin waɗannan wanda abubuwa ne wanda ba mu taɓa daidaitawa a kansu ba to sai muka shirya da wannan fiye da shekara ɗari yanzu muna wannan abu ba mu samu muka cuci kanmu mun manta da cewa yanzu babu daular musulunci mai kyau tun daga 1923 ingila ta karya wannan daular Mm. har yanzu ba ce mai kyau sai eh, dai wanda turawan ne ke kirkiro su har yanzu mm. na ta'addanci irin su da'ish mm. irin su wato isis irin su eh, irin su boko haram masu cewa za su yi daular musulunci ga sunan dai kala-kala wanda eh, wannan wato wazirar harijiyar amrikiya ta da hillary clinton ta faɗi cewa mu muka kirkiro su kashi yanzu zo suna damu To, amma malam in ka duba YouTube ma za ka samu to su suka kirkira wannan saboda dai ayi yi blackmailing daular musulunci to kuma idan ba daular musulunci mai kyau na gaskiya ba za mu iya kare ba za mu iya samun haɗin kai mai kyau ba ba za mu iya kare alkur'ani mai aiki da dokokin shi ba hmm. ba za mu iya yi wa sunnonin manzon Allah biyayya ba ba za mu iya yaƙi da gidajen karuwanci da shan giya da caca mu yaƙi bankunan riba mu kauda eh, sinima mara kyau mu kauda midiya wanda yake yada lalacewan hali da sawa mutane son ta'addanci da blackmailing eh, musulunci ba za mu iya gyara jaridu ba ba za mu iya gyara gidajen rediyo ba ba za mu iya yakan talauci mu gyara tattalin arzikinmu ya dace da musulunci ba ba za mu iya yin tsari irin tsari wanda zai dace da mu ba to don haka eh, yanzu cutuwan da muke yana komawa ne sakamakon wannan kirkiro mana wato salafiya da aka yi a cikinmu wanda sun fi yawan tattaunawa akan menene hukuncin salatul fati tana da kyau ko ba ta da kyau me hukuncin yin wazifa da dariƙa da maulidi maimakon a ce in mun haɗu za mu rinka yi wa juna uzuri mu rinka tattaunawa akan yadda za mu magance yunwan da ya dami al'umma da cututtuka yanzu afirka ina ya kai su yawan cuta ina ya kai su yawan yunwa ina ne ake yawan ɗauke wuta kamar nan ina ne kuma ga arziki ina ne wanda ake bukatan makaranti ingantattu ina ake bukatan hanyoyi da wuraren shakatawa inda za ka huta da manya-manyan library da jin daɗin rayuwa wanda ya dace da addininmu duk muna bukatan wa'annan amma mun tsaya muna ta musu akan salatul fati da cewa an yi wa shehu da cewa mai hukuncin izala da waye ina so in gaya maka wani abu sarki zaki za ka yi mamaki na'am shehu na'am shehu duk abin da duk abin da mu yan dariƙa muke yi wanda yan izala suke zagin mu akai suna yin irin shi ɗari bisa ɗari <laughs> shehu daga na akarar kalla daga na shehu suke yin haka duk abin da muke yi wanda suke duk abin da muke yi wanda suka ce ba kyau su suna yin irin shi kuma 100% zan irgo maka su ɗaya bayan ɗaya ka ji 100% ba bambanci to bismillah shehu muna ji da haka ba mu ne kawai da haka ba mu ne kadai abin tuhuma ba su ma abin tuhuma ne ni ina so ne a haɗa kai ba ina so in ɓata ran wani ne ko in kular da wani ko a yi ta min raddi ana zagi ba ni so ke yi mu ajiye waɗannan ƙananan abubuwan mu zo mu haɗa kai mu haɗa ƙarfi muna da matasa da yawa a Afirka a duniya yanzu babu inda ake karuwa matasa ke karuwa kamar Afirka a san babu gaskiya ne shi Afirka to mun kai wajen mun kai wajen 65% a Najeriya a Afirka ina ji mun kai 37% mun fi haka ba muna nan da yawa to amma kaga ba ma taimakon junanmu ba ma sai da gyara matsalar shaye-shaye ba matsalar rashin zuwa makaranta akwai wanda ba su iya karatu da rubutu wannan ne kawata mu damu da su amma wannan ina faɗin tarihi ne shi yasa ina kawo tarihi saboda shi tarihi baya ƙarya mutum zai iya zuwa ya bincika ya duba littattafan tarihi shin hakan ya inganta ko bai inganta ba kar ma wani ya ce an zage shi shi yasa nake ta kawo tarihi amma shehu ba abin da nake so in tambaya ne da na so in koma da kai baya in dai zaka allow dina saboda dazu kai maganan Yazid ka bi in koma can eh to bismillah bari irgo maka abubuwan da suke yi da to bismillah shehu bismillah shehu yawa na farko sun ce muna yin dariƙar tijaniya dariƙa bid'a ne ba kyau annabi bai ba sabai ba su na'am to mu ma sai mu ce ai kuma kuna yin salafiya ko ko izala <laughs> annabi bai yi ba sabai ba su yi ba annabi dan izala ne Allah taimake shi annabi dan izala ne annabi kama dan izala Yau ba to dai to da haka mu ma kar su ce mana annabi ba dan dariƙa bane ba sai kuma sai kuma mu ce musu abinda za ku duba za ku duba aikin da ake yi din da shin ya dace da Qur'ani da hadisi in ya dace shikenan annabi ya yarda da shi yi kenan in bai dace ba annabi bai bayar shi ba bai yi ba da haka kuma abin da kuke ko da annabi bai izala ba inda abin da ake yi izalan ya dace da Qur'ani da hadisi ya zama mai kyau oyo masha Allah shehu masha Allah shehu misali me ne dariƙa sarki zaki me dariƙa dariƙa shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ka karanta fatiha sai istighfari sai salatin annabi sai la ilaha illallah wannan shine dariƙa sai ka samu malamin da zai kuma koya maka to wannan abun akwai wani abu mara kyau a ciki a san bawo annabi bai istighfari ba bai yi salati ba ko da dai da wani siga daban yi ba ba da wannan sigan ba da kuma la ilaha illallah duka yayi to gaga mhm. wannan kenan in sun ce annabi bai dariƙa sai mu ce ai bai izala ba idan suka ce annabi da sahabban shi ba su yi maulidi ba duk san ku da annabi ba ku kai sahabbai san annabi ba me yasa idan watan haihuwansa ya zago ba sa murna bayan sun fi ku san shi sun fi ku kusa da shi sun fi ku sanin shi sai mu ce sai mu ce ai kuma kuna musabaka na alkur'ani <laughs> duk san ku da qur'ani ba ku kai sabai ba su da aka saukar a gaban su aka saukar a kansu suka rubuta shi suka haddace shi suka isar mana na'am qur'anin hannun mu yanzu sayyidina Usman ne ya rarraba wa biranen musulunci to kaga sahabbai sun fi kusan qur'ani amma ba taba cewa sayyidina abubakar ya fito takarar izu 60 da tafsiri sun kara da sayyidina Umaru ba. Na'am. Ko kuma zuwa Huraira ya fito zuwa arba'in ya kara da Ibn Mas'ud sarkin kira'a ba. Na'am. To kaga in suka ce mana me Maulidi annabi bai ba sai mu ce sabaka ma annabi bai ba. <laughs> Amma za a duba ne shin abin da ake a wajen Maulidin ya dace da sunna, mhm. ya dace da Qur'ani da hadisi ko bai dace ba. Shi ma musabakan ya dace da Qur'ani da hadisi ko bai dace ba. Haka ne. To idan duba zaka ga abin da ake yi din a wajen Maulidi shine tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam. a karanta tun daga aiwuwansa tun baya ma kaɗan mm-hmm. kan kakanin shi a ɗauko yakin badar a faɗi a yi tarihin sabansa shi ne abin da ake a wajen mulki to ya ce wannan bai da kyau bayan ga malamai sun rubuto littattafan tarihi fiko siran nabawiya ga siran nabawiya na ibn hisham ga nan na fiko sira na karada na na muhammadu gazali da da wannan ustazul doktor sa'id ramadan al-buti mm. ga shi dan malamai da irin su muhammad rida malamai da yawa sun yi rubutu akan tarihin annabi to karanta shi ne zama laifi shi ne ake a wajen maulidi na'am na'am a wajen maulidi kuma ana sa yara su yi karatu karatu ba kyau ne sannan a wajen maulidi ana yin zikiri zikirin Allah ba kyau ne waskurullah kasira a wajen maulidi ana yaban annabi yaban annabi ba kyau ne Allah da kanshi ya yabe shi yana da mawaka masu yaban shi su Hassanu ibn Sabit su Kabu su Zuhairu har kyautar mayafi yana bayarwa in aka yabe shi mhm. to wannan ba shi ake sai dai ka ce yin akwai wani abu da ake mara kyau a cikin maulidin shi ne za a cire in an ga wani abu da ba kyau sai a ce wannan abun ba kyau amma dai maulidin na da kyau kamar dawafi ne kaga ai dawafi abu ne mai kyau amma idan mutum ya yi sata a dawafi ba za a ce a hana dawafi ba sai dai a ce mai sata mai sane ya daina yi a waje da dawafi ma balle a cikin dawafi amma ba za a ce dawafin ba kyau ba da haka haka wajen maulidi an yana mara kyau shine bai da kyau ba maulidin ne bai da kyau hmm. to haka kan musabaka ana yi ne don karfafan ɗalibai karfafi gwiwan su haddace qur'ani su iya karatun qur'ani abu ne mai kyau mm. amma dai annabi bai basa bai basu ba da haka kaga da maulidi da musabaka duka ɗaya ne duk wanda ce a bashi hujja akan maulidi to ya fara kawo hujja akan musabaka <laughs> kaji na biyu kenan ko aka ne shehu aka ne shehu in yace annabi bai dariƙa ba ka ce masa annabi bai izala ba in yace annabi kuma ma eh, izala ta fi sabuntaka don shehu tijjani dariƙa yanzu ana shekara ɗari biyu da wani abu ana dariƙa daga zuwan shehu tijjani Mahmud Abdullahi ko shekara ɗari ne da wani abu kaga in ma bid'a ne nasu ta fi zama sabuwa. Eh, <laughs> Allah kiyaye shehu amma shehu mun samu labari kaman ah, Ibn Taymiya ai ya girme shehu Tijjani da shekara talatin ko? A ah, ya wuce haka Ibn Taymiya ba ya zo karni na wajajen na takwas ne eh, na bakwai na takwas a wannan lokacin yana da karni na takwas shehu tijjani kuma an haife shi hijira ta da shekara dubu ɗaya da ɗari da hamsin eh. sai ka irga ok to shehu waye zo kamar eh. abdulwahab fa abdulwahab ka ai bai wuce shekara ɗari da wani abu ba ina ji an ya hijira tana da shekara yanzu dai ya kai shekara ɗari da wani abu da barin duniya ɗari da wani abu da barin duniya ok abdulwahab eh. shi ya zo lokacin ah, shehu ibrahim kenan ko eh da aihuwansa da barin shi duniya in ka hada sai kai shekara ɗari da wani mm, ok ok ok masha Allah mm. mm-hmm. to bismillah mu ci gaba shehu yawa to don haka idan suka ce maka ai kuna yin kuna yin kuna yin molidin show ibrahim kuna yin molidin show tijjani sai mu ce ai su ma akwai taron da suka kira suna yi wanda annabi bai ba <laughs> akwai suna yin suna yin wa'azin goron sallah a nan Najeriya lokacin sallan layya ko lokacin sallan lokacin sallan azumi suna yin taruka bayan nan bayan an yi sallan sai a ce akwai goron sallah goron sallah ko da ke sai eh, an yi an fi shi da bayan sallan azumi suna yin taron goron sallah suna suna yin wa'azin ƙasa wani sa'in duk sati ko duk wata haka suna yi na'am to kaga wannan duka annabi bai ba sabbi ba amma dai tunda wa'azi ne annabi ya yi wa'azi to bai hana kuma ka tsara lokutan yi ba to mm-hmm. haka su kuma murna na haihuwan wasu zaɓaɓɓun bayan Allah wanda suke jagorori ne sun amfani al'umma ba laifi ba ne sai dai an yi wani abu da ya saba wa addini na haka in sun ce laifi ne to su ma su daina yin wa'azin goron sallah da kuma wa'azin ƙasa sannan idan suka ce me yasa kuke salatul fati annabi bai yi ba ga salatin da ya koyar sai ka ce su ma suna yin salatin da annabi bai koyar ba a farkon karatun su zaka ji suna kirkiro salatin da suke so wa usalli wa usallimu ala ashrafil mursalin kaga annabi ya faɗi haka ba ma suna yi ba ibrahimiya suke ba farkon karatun su ba ibrahimiya ba Allah ya ji akwai karatun da kowa ma yana yi zaka ji kowa yana cewa sallallahu alaihi wasallam annabi bai taba faɗa ba ko sau daya irin su alaihi salatu wassalam bai taba faɗa ba ko sau daya amma kowa na da yancin kirkiran salati banda masu tijjaniya saboda su ne aka tsara <laughs> da aka salati an yadda mutum ya salati yadda ya ga dama yanzu haka kana zaune na sarki zaki zaka yi kirkiran salati amma hmm. da sharaɗi na'am kar ya saba wa ma'anan kar ya saba wa ma'anan qur'ani ko hadisi kar ya saba wa qur'ani da hadisi ma'anan salati a luga shine addu'a as-salatu lugatan addu'a na'am to don haka shi yasa aka sauwake wa mutane addu'a babu kamar wanda annabi yayi in ka tashi yin addu'a kai wanda annabi yayi amma an yadda ka kirkiro addu'anka in bai saba wa na annabi ba a ma'ana bai saba wa qur'ani ko hadisi ba kuma wannan ramar Allah ce domin an ce kar kai addu'a sai wanda annabi ya yi to idan ciwon kansa ya kama mutum ba zai iya roƙon Allah waraka ba kenan saboda annabi bai taba ciwon kansa ba ya ce Allah ka bani waraka daga daga kansa bare wani ya zo ya kwaikwaya shi ma ya ce Allah ya bashi waraka to shi yasa Allah ya sauwake ya ce walillahi lasmaul husna fad'uhu biha udullah aw udur rahman ayyan ma tad'u falahu lasmaul husna da haka akwai musama akwai sauki da sauwakewa wajen addu'a mm. da yin salati zaka kirkiro akwai salati na waliyai kala kala suna bahani su abdul salawati ala sayyidi sadati eh, malamai sun yi rubutu a kai da aka maganan wai salatul fati salatul fati wannan ba ma abu ne da ya kamata a tattauna a kai ba a fagen ilimi kowa ya san salati kowane bawan Allah yana da irin salatin da yake su su suyudi da sauran bayin Allah hmm. sahabban ma da waye akwai salatai da yawa to da haka wannan ba wani abu bane in sun ce me yasa muke salatul fati sai mu ce kuma kuna salatin da annabi bai ba na'am da kuma sai sun sai sun kawo da to in na fara irin maka irin waɗannan abubuwan sarki zaki suna da yawa da muke yi su kuma suna yin shi ɗari bisa ɗari da haka bai kamata muna jayayya da su ba mu haɗa kai kai mu ba turawa dama dama yahudawa na cewa wai in kana so ka shugabanci mutane ka raba kansu to so suke su shugabanci duniya su yahudawa da nasara suna ma kan shugabantan duniya to ba zai yiwu ba kuma sai sun rarraba mu mu musulmi tun da mu ne abokan gasan su mm. to shi ne suka raba mu suka bar muna musu akan molidi su kuma suna can suna ta kera mana motoci muna saya in suka ci riba su je suka kashe yan ma falastin hmm. lokacin da ya kamata ce muna kera kwamfutoci ba ma wannan sai musu akan sake gemu da dan galawando su kuma suna can suna gina kasansu to don haka mu daina wannan mu haɗa kai ah, mu daina ware masallatai domin daga can saudiyan ne sai su rinka turo in mutum ya je jami'an musulunci sai ya dawo garin su sai ya bude masallaci sai ya fara cewa limamin garin su kafiri ne mushriki bai iya fatiha ba in yana karatu cewa ke ghairil magalubi alaihim walallallin <laughs> gairu magalubi eh, da haka su sai su koya masa su ce ghairil maghdubi alaihim walallallin ah, eh, eh. na koya masa tajwidi to kaga idan za ka yi mutum gyara ya kamata ka yi masa ne da magana mai kyau faɓula lahu ƙaunin layinan da magana mai daɗi da magana mai kyau saboda ya karɓa amma idan ka ce masa mushriki dan bid'a zindi kafiri to ko ka zo da gaskiyan ma ka riga ka rufe kofa ba zai karɓi ta ba zai dauki to kaga mai su ware masallatan na'am suna musu wa'azi bil hikmati wal mau'izati al hasana ya kamata su rinka musu wa'azi ne da hikima da amma kuwa da masallatai ku ce kowa ba musulmi ba sai ku sai mm. wanda yake kan manhajin salaf to ai salafiya ba su da mazhaba ba su da manhaji saboda in an ce salaf wayanda suka gabata ne cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina to dukansu suna sabani a mas'aloli a wasu mas'aloli ba wai duka mas'ala sun daidaita a kai bane bari a ce wannan shine mazhabu salafi salih babu mm. mazhabu salafi salih dukkan su suna da sabani a mas'aloli na fiqh a matsaloli na na fahimtar juna a cikin kira'at a wasu a cikin hadisai wani ya yadda wannan hadisin wani ya ce shi ya ji annabi ya faɗa wani ya ce a'a ya su ya su ma ana samu saɓanin fahimta ijtihadi da da tabbatar da wata kira'a ko tabbatar da wani hadisi ya su ya su ma ana samu mm. so mazabinsu inda suka haɗu akan aƙida cewa duka sun haɗu su ahlus sunna wal jama'a ne karkashin wato karkashin hanyar da annabi ya bayyana na sun ahli sunna wal jama'a ai sun fayan ma duka suna kan wannan don kowa zai ce maka qur'ani da hadisi yake bi to yadda wannan ne ai kowa ma salafiya ne dukkan musulmi wanda ya da qur'ani da hadisi shi ma ya haɗu akan wannan fahimta haka wasu daga baya su ce wai suna salafiya wanda ba salafiya ba daidai ba ne to wannan ai ya kamata su gaya wa waɗansu ne kamar irin mutazila in akwai su ko waɗansu dai waɗanda ba su yadda da da ahli sunna wal jama'a ba ko shi'a ko wani abu dai eh, to su ya kamata a ji wannan bayani shau da ka duba kamera dinka kai ta kai ta maganan Yazid dazu eh shau kamera dinka to baka gani eh ka je off yanzu ba ba bai fito ba eh shau da ka kunna kuma eh da ka sake duba ka kunna kuma shehu ah, ina ga eh yanzu ya tsaya yanzu ya zo shehu bismillah na'am don haka abubuwan da ya haɗa musulmi gaba ɗaya mu ma mun yarda da shi shine alqur'ani da hadisi salaf ma duka sun yarda da qur'ani da hadisi da na'am da tauhidi sallah zakka azumi hajji duka waɗannan rukunan ana tare akai. to wanda bai yadda da wannan ba shine zaka ce masa ya tafi kan mazhabu salafi salih amma idan mutum yana ɗariƙa ba kai zaka ce masa shi ba salafi ne saboda ya yadda da aqidan su na kalmar shahada da duk abin da annabi ya zo da shi da ya bari a qur'ani a fahimtar mu fahimta ne akan wasu masaloli wanda bai kamata a ce mun samu sabani muna zage zage akan su yazidu yazidu dan ma'auya shi mutumin banza ne mai mashayin giya mai neman mata mai halayen banza mai halaye na ridda amma a haka kuma wai sai aka ce wai shine kalifan musulunci to wannan abin sai ya yi wa wa al'ummar musulmi zafi sai abin ya lalace har aka yi ta samun rikici har aka yi yakin aka da Hussein saboda yi wa fajiri shehu ya kuri kamin kamin ka ci gaba shehu ya kuri ka kuma repeat wanga magana ka ce yazidu dan mawuya mutumin banza ne shehu don Allah saboda shan giyan da yayi da yake yi da wasu ababa yasa ya zama mutumin banza ko dai a'a akwai wani abin da yasa ka kake cewa mutumin banza ne shehu ya kamata kalifan musulmi kan ai shine limamin su a wajen sallah sosai shine jagoran su wajen jihadi na'am shine mai tabbatar da dokoki na Allah ya ga ana bi amma in ya zama shi ma yana sabawa a bayyane in a boye ne ba mu da magana abin da ya buya a barwa Allah umirna anna kuma bi sawahir wallahu ya tawalla sara'i amma shi wannan ɓaro tsaro fa shi yake manya manyan miyagun laifuffuka da halaye na banza da kashe kashen mutane da tada fitintunu da cin zarafin addini da malamai hmm. to kaga kenan wannan ba akan daidai yake ba shi sa malaman ahlus jama'a ba sa hana la'antar shi suna cewa il'an yazidan il'an yazida wala ta zid?" wato zaka iya la'antar yazidu amma banda baban shi ma'auya shi ana daga masa kafa saboda shi sahabi ne amma yazidu ba sahabi ba okay okay okay okay okay okay haka shi sahabi shi sahabi ana ɗaga masa ƙafa saboda girmamawa ah, da ke baban shi ma'auya saboda shi sahabi ne yasa shi eh, ana ɗaga masa kafa tare da kurakuran da tare da kurakuran da yi to akwai malaman da suke kare baki ba sa iya ba sa iya suka saboda wannan darajar da ya samu na na ba cewa sahabi ne na'am amma kaga kaman yazidu suka ce il an yazida wala wala tazid na'am ka iya la'antar shi to to to shine maganar da ɗazu ya tambaye ni na wuce din nan to a lokacin sai daular musulunci ta zamo na gado irin mm. na kisra da kaisar ka san kisra da kaisar lokacin da daular musulunci ta zo ta zo ta yi musu da'awa zuwa ga musulunci annabi ya kira su shiga musulunci to su a lokacin su duk wanda ya mutu sai dan shekaje shi ko da bai cancanta ba to annabi da ya zo sai ya ce abun fa ana duba wanda ya fi tsoron Allah ne wanda ya fi imani wanda ya fi cancanta ake dubawa gwargwado daga cikin su za a duba ba wai abdul umma ba ba dole sai abdul umma ba amma dai ya zama cikin cikin afadil yake cikin fitan jirgi to shine maganin da ɗazu na wuce shi nan to Usman M wannan suka yi suka yi wannan Banu ta suka yi suka gama Bal Abbas suka yi suka gama a wannan tsakanin kafin nan daular Fadimiyya suka yi suka yi a misira daga nan daga baya bayan Abbasiya sun karye sun yi wajen karni kusan sun wajen karni na Hijira 500 da wani abu daga baya sai abin ya zamo ya koma hannun Osman Empire to daga Osman Empire din nan 1923 sai gwamnatin ta kare to yanzu babu saboda colonization ya zo ya rarraba kasashen musulmi an sa musu iyakoki tsakanin su aka raba Kuwait da Iraki aka yanyana irin su Najeriya na aka raba ta da Kamaru da Nijar aka raba daular Mali aka raba aka raba ta wajen gida biyar aka ware eh, Cote d'Ivoire da Burkina Faso aka raba aka ware Eh, mali aka ware western sahara aka ware eh, murtaniya aka ware senegal da duka yanki ɗaya ne daular mali ne sannan aka zo aka raba su masar da sudan da ƙasa ɗaya ne aka zo aka ware eritrea da ethiopia aka yanyana su to haka suka sala sala da ƙasar musulmi maroko ɗin nan da ƙasa ɗaya ne mm. da maroko da algeria da su tunis suwa ana ce musu maghrib daga baya suka rarraba turawan ingila da faransa suka yanyana suka rarraba har kasashen da ba na musulmi ba sun je sun rarraba saboda kawa to amma a ƙasar musulmi abin da suka fi akai suka fi shi akai shine kau da shari'ar musulunci kan doka da kuma buɗe makarantu su rinka koyarwa yaran musulmi a halaye wanda bai dace da musulunci ba sun fi a kan wannan sai kuma ɗiban arziki saboda suna kunshe da hasada da kyashi wa al'umman musulmi waɗanda a baya sun zo duk sun musuluntar da mutanensu domin san lokacin da musulunci ya zo kirista suna da yawa a duniya wanda musulunci ya zo ya rinka musu da'awa duk ya musuluntar da su kaga misalan nan da duka kiristoci ne mhm, mhm. irin su ethiopian nan duka kiristoci ne har kasashen larabawa ma irin suna jiranda da waye duk kiristoci ne amma da musulunci ya zo ya rinka shigar da da'awa yana ta shigar musu da musulunci to wannan abin da yi wa turawa daɗi bai suka suka yi ramuwan gayya to wannan wannan shi ya kamata mu rinka tattaunawa a kai kullum mu rinka shan data kan waɗannan abubuwan ba maganan zagin juna yanzu ko da maganan rike tasbi wannan ba za mu taɓa karewa ba ko dama ba zai yiwu a kare ba wala ya na mukhtalifi na illa min rahimar rabbu dole a samu sabani dole akwai saɓani na furu'a mazabobi ma suna sabani malikiya da shafiya da hanbali akwai ijtihadin su da yake bambanta to da haka a aqidan ma abin da muka rike gaba ɗaya mu ya fi ƙarfi dukkan mu yadda la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallah biyar zakka azumi hajji duk musulmi ya yadda da wannan so mu haɗu akan wannan dan mun samu sabanin fahimtar fassarar wasu ayoyi na maganan istiwa'i da sauransu wannan ba sabanin fahimta ne kar kar ya jawo mana kuma mm. aƙidan ta samu wani matsala kar mu raba kanmu akan wannan akan shi ya kamata mu fi tattaunawa amma shehu akwai zancen da nake ganin da na so ka buga amma na ga wala Allah maybe baka buga ko kuma ba haka bane muna samun wasu malluma ana batun wai abin da yasa yawanci ake tsine waziri wai shine wanda ya kashe jikoki na Annabi sallallahu alaihi wasallam shehu haka ne ko dai ba haka bane ne muna samun labari ana cewa wai Yazidu shine wanda ya kashe jikoki na Annabi sallallahu alaihi wasallam shi Yazid haka ne wato lallai haka haka haka masu tarihi suka ce na'am ok ok masu tarihi haka suka ce shi ya kashe ya haɗa baki da wata mace ta sawa sayidina hassan guba na'am sayidina sayidina husaini kuma eh, eh, an nemi ya yi mu baya a waye an nemi baya a ya ɗi okay an neme mu baya a yazidu yaƙi na'am saboda yana ganin yazidu bai cancanta ba na'am mutanen kufa bayan bayan bayan dan uwansa ya sauka ya bar mulki wa ma'auya eh bai dade ba daga baya suka bashi kula ka kashe shi su su yazidu na'am wasu kan ma dangana ma'auyan suke Allahu alam ko in ya inganta wasu haka suke cewa cikin wasu masu rubutun tarihi na'am na'am to kuma dai ba ruwana ni ma ban tabbatar na'am to shi sai na hussein din sai suna ta neman shi su yanku ba don su nada shi ya zama shi ne magaji shi daga na wani ƴan na kenan ƴan eh? na ƴan kuba cuba kufa kufa kasar eh, garin garin kufa garin kufa garin kufa okay okay eh kasar iraq kenan ita iraq okay na eh, so da daular musulunci ya koma can tun zamanin sayyidina ali saboda ana ta kashe-kashe a kafitan din musulunci madina sai oh internet internet when I, wannan wannan kiran ka call on hold ina ga wannan kiran shehu to jama'a uh, mun sa telephone line an iya fara kira kamin shek ya dawo kan layi e, mun sa layinmu an iya fara kira kamin shehu ya dawo akan layi eh. yau haka ba za mu jima ba sam yau haka sam sam sam ba za mu jima ba yau ba za mu jima a cikin karatunmu na yau ba eh, yau karatunmu na yau ba za mu jima ba aha to jama'a na gani mun samu shek bak amma networking bai da karfi kuma ne mu gyara mu sake zuwa da shi kuma to jama'a mun ajiye telephone line za a za a ta kira za a kira okay muna kira busa mai zan farawa Allah kiyaye ka shak kamar malam wes malam kamal malam wes eh, alhaji kamal malam wes kowanne ka kira shi ciki yayi shak kamal malam kamal haji kamal sarkin zamfarawa na duk accra gaba ɗaya kenan yan waye mu da ke najeriya in kun zo ghana in kai baba zamfari ba ne kaka neme shi hmm. haji kamal attajiri ne kuma bawan malluma ne kuma almajirin malluma ne kuma sarki ne to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to kola ya sunan ka daga na kira kola sunana muhammad ina kira daga ghana muhammad yana kira daga ghana ina kira daga ghana to muhammad muna tare da shehu mushak nazir shek nazir na tare ko da ke bai gama ka amma muna tare da shi to da da mun na da shi kwarai To yana amsawa shehu na amsawa. Kuma ina gaida mahaifinmu babba a shekta Imechi. To masha Allah. Na eh. tambaya na shi ne game da batun Yazid da aka ce shi ne wanda ya kashe Muawiya. Na wanda ya kashe Usaid na Usaid. Eh. Eh na ji mala ce bai tabbata ba amma ni ra'ayi ya ko karin bayani da malam ya yi muna kamar mu ce adalci ya ce ba haka ba tun da bai sani ba eh. saboda ya wanke ya wanke kwakwalwan duk masu sauraro eh ah, a baka ji maganan malam maganan malam wai Yazid shine wanda ya hada baki aka poison Imam Hassan amma na Imam Hussein wannan bai sani ba eh, ya ce cikin wannan batun poison nan ma ya ce bai tabbata ba domin akwai wasu ya kuri ga malam dai kan layi bari malam ya maimaita maganan da yayi to malam bismillah eh, batun kisa da aka yi ma jikoki na sallallahu alaihi wasallam ga Yazid malam ah, wai da ka sake maimaita wannan zance a ciki wasu da ka ce wai kaman ka ce kai baka tabbatar ba ana wuce waje oh, kola ya hankuri wurin kan nan baga yana kara kwarai Eh, shehu ba mu jin zance ka maganan ka bai fitowa shehu salamu alaikum shehu maganan ka bai fitowa ba ma jin ka shehu to kola ya kuri bari mu samu shehu na call back eh, to ya kuri to masha Allah shakka yanzu muna jin ka shehu sayyidina hassan na'am guba guba ne yazidu ya haɗa baki da matarsa to yanzu ka ji ko magana wai yazid ya hada baki da wata mata aka kashe sayyidina hassan imam hassan eh. sai sa wurin bai ce bai tabbatar ba wai yazid ya hada baki wato shehu ya yi shuwa wurin kenan fa mm, mm, mm, eh, ya ce mata zai aure ta ya ce mata zai aure ta a yi hakuri oh, o ji ji malam na bada yazid Eh, Yazidin ya ce zai aure ta ne. Okay, Yazid ya ce zai aure ta ne. Na'am, malam muna ji. Eh, in ta masa wannan aikin, in ta masa wannan aikin. Na'am. Na'am. To shine kuma da ta da ta kashe Sayyidina Hassan din kuma sai yake aure ta. Saboda ya ga cewa ta kashe jikan aiki ma bare shi da ba jikan kowa ba. To. Na'am. To magana Sayyidina Hussein kuma. Ah. Tambaya na tambaya. Eh, ya kuri bari ya kare na usai ne an kuri. muna jin ka yawa eh. sai na usain karawa karawa aka yi da dakaru ibn ziyad wato aka aka suka yi suka kara suka kashe shi ba wai sai na ma'auya bane mhm. to wai na sai na usain wannan yaki aka yi aka eh, kashe shi aka kashe shi To, yan kuri kola kana da maganar faɗi saboda kola eh, su da kira. Eh, Allah ya saka mishi da alkhairi na ji bayanin da yi ko da ke bayani ne da akwai sabani amma shi ke kan shin Allah ya saka mishi da alkhairi amin shi um, tambaya na na biyu shine ina son da in tambaye malam game da me rasul sallallahu alaihi wasallam ya faɗi game da wanda suka bude Constantinople kuma wane ne shugaban wannan runduna inda ina da wani karin bayani da zai muna kai shi dai ya kamata in sauka su da wani su masu hauka insha Allah to shakka ji tambayar sa ko eh Constantinople annabi ya albishir cewa kai wani Muhammadu Fatih zai zo ya bude yake cewa madalla da wanda zai zo ya bude wannan gari na'am to kuma shi ne din sai ya dace da shi Muhammadu Fati din wannan sarki din da ya zo ya bude din ya yi jihadi sosai ya ya kakkashe eh, arna har ma yanzu kwanan nan ma shi Rajab Tayyip Erdogan shugaban kasan Turki wanda yake da ra'ayin ra'ayin musulunci sosai mm, ya bude ya bude a Sofiya din nan yanzu an maida wajen wajen sallah bayan da a baya waje ne na yawon bude ido ya taba ma zamowa coci aka yi dai ta eh, jayayya da karbe karbe tsakanin Kirista da musulmi a kai to yanzu dai ya sake dawowa hannun musulmi din na lalle ya ce madalla da jagora jagoran da zai zo ya yi wannan aikin Eh, wala na manta nassin hadisin ni amiru amiru amiru menene to kuma abin ya zo ya faru masha Allah to shek muna ta salamu alaikum kola salamu alaikum kola alaikum salam wa rahmatullah to kola ya sunan ka daga nake kira sunana Ammaru daga Senegal. To, Malam Ammaru daga Senegal, don Allah da ka bolo inda kake jin program nan, da ka bolo ya so mu ji ka da kyau. To, ma... Alaikun salam wa rahmatullah. Kola, ma, Ammaru don Allah. mala amma low volume low volume wanda kake jin program na yan kuma low volume ka Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Don Allah jama'a duk wanda zai kira dukan yana jin program ya ya ya low volume shi ya so mu samu ji da kyau saboda ah, muna samun bounce back. To Mala Amar muna tare da ah, babban shehu Sheikh Najir Sheikh Nazir bun Sheikh Ayur Bauchi. Ina wa shehu fatan alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi. Kuma Allah ya kara wa shehu lafiya. Amin ya rabbi. To muna tare da kai muna jin kamalan Amar. to wannan shine ina fatan alkhairi ga shehi Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya kara wa shehin mu lafiya amin amin amin ya rabbi to bismillah assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam muna jinka bismillah to mun lost din shi bari mu doki next caller assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh caller Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Shi ma mun los din shi shi ne uh, mu doki next call kenan. To malam a uh, uh, batun shi Imam Hassan. Yazid ya yi ma wata alkawari ne wai zai aure ta. Shi ya kare bai aure ta ba. to amma ya shehu ita ta fito tana faɗin cewa ga abin da ya faru ita ta kashe imam ah, ah, hassan ko dai ya aka ka gane ita ta kashe imam hassan yazid ya kashe imam hassan eh ai sun yi faɗa ne tsakanin su to aka yi faɗa kuma dama asiri na tuma na'am saboda bai cika mata bai cika mata alƙawarin da ya yi mata ba na'am na'am duk da dai waɗannan tarihan gaba ɗaya ba su da wani amfani ga al'ummar musulmi na'am sai dai kawai a dai san me ya faru ne saboda ibra da azantuwa da sauransu amma asalin abin da ya kamata mu musulmi mu fi mai da hankali akai da tattaunawa akai shine a yau yanzu halin da muke ciki na rauni da rabuwan kai da rashin bankuna na musulunci da rashin amfani da dokokin musulunci da rashin da'awa a da mutane ya zamu mu gyara assalamu alaikum kola assalamu alaikum kola shau ci gaba ya kuri sarki zaki na'am shehu akwai wani abu da ya faru a london na shehu an je wajen wani alkali wasu suna faɗa su biyu ɗaya ɗan shi'a ne ɗaya ɗan izala shi ɗan shi'an yana cewa sayidina ali shi ya kamata ya zama magajin manzon allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya bar duniya in ji ɗan shi'a shi kuma ɗan izala a shi kuma ɗan eh, ɗan izala yana cewa a'a sayidina abubakar kamar da ka sani eh jama'a ku hakuri ku hakuri uh, kola kola sama hakuri na zuwa eh shehu na magana shehu bismillah ka sa ka'idan kotu idan ana kes ana gayyato duk wanda abin ya shafa ni saboda ana neman tabbas haka ne ana neman shaidu na'am to shine sai alkali ya ce a zo masa da abubakar da ma'awiyar abubakar da da sayyidina ali eh ya ce Ali Musta Abubakar da Aliyu. Eh. Shi ne sai aka kai masa ai wannan abu ne fa tarihi ya faru tun fiye da shekara dubu da wuce. Eh. Sai alƙalin ya bada umarni ya ce a je a kai su kotun mahaukata a duba. A duba ba lafiya. Ya ce a je a duba ya ce abin da ya faru fiye da shekara dubu ku kuke faɗa a kan shi. Ba za ku ci gaba da yin rayuwa ba ku duba me ya kamata yanzu ku yi ku samu a kanku. to da haka ni na gan tattauna akan su yazidu akan su ma'awiya akan maulidi akan sadakan uku akan waye ba za mu daidaita akai ba kowa ya rike fahimtar kowa ya rike fahimtar kawai na an kana da gaskiya shi to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola assalamu alaikum wa alaikum salam kola ya sunan ka daga nake kira saki um, kuri suna na bashiru from istanbul ok malam bashir from istanbul to muna tare da kai malam bashir ok za ki yi hankuri eh, dangane ga topikin da ya zuwa ke tattaunawa da shek ke tattaunawa ina sun ba da mun broadin topikin nan ba beyond kan caption da muka zana ka zana gaskiya ne amma an dai zo ba karan ka zana kan caption ka na'am sunna sect da ake cewa sect sect na eh. kenan gaddami gaddami ko dai rarrabuwa amfani da ya kawo na'am abin da mutum ya duba manufan abin kenan na'am na'am na'am to yau ki ba ka yi hankuri dai yes da doki dai one minute din kare magana na oh bismillah bismillah ai muna sha ideas ne bismillah yes ok za ki ba akwai wani yaki da aka yi ba na'am gazwatul uhud na'am ina kallon shek bi da wannan yaki da aka ce gaskiya musulmai sun yi rashin nasara hmm. dalilin sha biyu cikin suratul Ali Imran. Allah ya ce wa laqad wa laqad sadaqakum Allahu wa'ada. Istahushunnahum bi idni hatta idza fashaltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma araytum. Na'am. Ma tuhibbun minkum man yuridu dunya qad yudisi ya wurin lokacin da gabanin yaki. Annabi ya kawo sahabai ya ce mu sahabai guda biyar sai a kan wani bisi kan gazwatar Roma. da mu fara yaƙi ko kun gana kashin mu ku sauka mun yi nasara kan mu sauka shi na ba ku izini da aka ci yaƙi yaƙi farko labari ya zo musulmai sun yi nasara sun so mu kashin sahabai iya eh, kafirai hal suna gudu ga wanda suke kan dusan shi wasu suka yi kamar sahabai kafirai na gudu mu sauka mu sauka kashe guda ce musu kamar abdullahi bin jubair ne ya yake cewa jagoran wannan sahabai da aka bar suka sai kan bisa annabi ce musu kama isa eh, wannan sahabi ya ce musu fi sauka ni ji annabi wai kan mu sauka kan mu sauka shi suka saura gaddama fatana za a kan fil amr mutse kan mutse mutse shi wasu suka rabu to karan gaddaman gada suka yi lokacin ko ni sahabi ka lokacin bai ba Khalid bin Walid shi ya zagayo zai kashe yan sama shi sauka kuma ya kashe yan sama to yanzu ne kawo nasarar yakin shine gaddame gaddame ka understand ya sa yawan mun sai mun gaddama kan abu kaza kan abu kaza kan abu kaza mun jima ne ba mu ci gaba ba sosai to yanzu akwai wani da zuci ya yi wani magana dangane da mustapha kamal ataturk wannan sun mutane kuma gaskiya su fahimci wannan bawan allah wannan bawan allah gaskiya da izu ya kashe malumma shi ne sanadiyin ya ake cewa karya daular ya ake cewa ottoman empire shek na cewa usman yanku ya gara pronunciation shi da kyau a ni ke cewa usman shi Shi Ottoman ya kai fadi ba kai ba shi ya ke ke fadi ottoman ne ba usman ba ne e. to yawan kuri da yazo ya kashe malumma ai ba malumma ba ya kashe ce ga abin ga pastors diwa ka tambaya menene hujjan yin haka to yau shin ka duba zaki ta kimi da ya ake cewa suke zaman lafiya da ba wani gaddame gaddamin addini cikin ya ake cewa garin su da yana najeriya da ke gaddama addini addini ba ga boko haram ba ba ga alisuna ba ba ga tijjaniya ba akwai zaman lafiya sakamakon ga gaddame gaddame ba wani da ba iraq akwai zaman lafiya da akwai saudiya yanzu akan ga su da kansu suna gudun da ake cewa watan wani rana iraq za su kai musu hari mm. don me sun san kan gaddami gaddami su da kan sun sani to taki yanzu haka su suke zaman lafiya karan abin ga shi otomanin nan ya hangi wanga abu malaman ga sun kawo gaddami gaddami da kristin sun ga sun dalilin da ya sa ya kashe su dukan su kenan ok ok ok ya ce su je su karanci su bar sini mai irin yawan sinuwa da ake mai a dakata a karanci wani dalili ya sa ya yi wannan ok wato dalilin shi da ya sa ya kashe wayannan ke kenan dalilin da ya sa ya yi wannan abubuwa kenan to yau da yaushe ka taba jin ko ta an ji gaddama kan wurin dokan azumi ko sauki azumi a ba su taba yi ba gaskiya san ba su taba yi san ba su ciki ma amma da sauran garurukan kullum gaddami gaddami to yanzu wan na son kuma da shaidan tambi shek shi yazidin ina son ya tambaye shi tabi'i ne ko sahabi ne ina son shi ke bani ansa assalamu alaikum akarba kallah eh yana tambaya wai yazidun nan eh, tabi'i ne ko dai sahabi ne wanda ya ga wanda ya haɗu da annabi yana mai imani shine sahabi shi ko bai haɗu da shi ba kaga ba sahabi bane shi amma tun da ya ga wanda tabi'i kuma shine wanda ya da sahabi to kaga shi dan sahabi ne na'am na'am to sai dai idan mutum kuma daga baya ya aikata ayyukan ridda na'am to wannan kaga babu wannan darajar nashi ko da sahabin ne ko da wanda ya ga annabin ne ya zo ya ridda kaga abin ya ya tashi daga masha Allah daga kanshi masha Allah shi shi babansa sahabi ne ma'auya to kaga ya ga babansa ya fito daga cikin sahabi ya zama tabi'i sai dai in ya zo ya wani abu kuma da ya saba wa wannan matsayin to shehu eh, mai gida na kaji ko malam na nufi ko da sahabi ne inda ya saba ma dokan addinin musulunci har ya rida wannan eh, ba hujja sosai a kan shi sosai to yanzu yan kurshek ya yi ya ake cewa ya gwada mini kan ganuri aka ce ya zi ya rida eh amma shehu ya nuna cewa kaman yana leader yana lead islam da wasu ababa amma yana shan giya yana kuma giyan da yake sha wai ba abo yake ba wai yana yin fili sannan kuma yana kawo mata da wasu ababa kuma fili da kowa ya gani ya sani kuma har wanda ya sa uh, aka je a poison jika na annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga hujjoji da shehu ya kawo kenan zaki okay zaki yan kuri na gode wanda ya ba mu gaddama ka ah shi mm, tsakanin mu da Allah ka understand zaki na gode amma zaki astaghfirullah subhanallah Allah ya fi muna baki da shi amin amin shehu da batun diya yake cewa ya sha giya ya yi menene eh. shi ke kara bincike da kyau yawan kula ji na gode zaki salamu wa wasu mai gida insha Allah mu ka kare program ka call na ya kuri mai gida na kaji right to muna jin kawala shehu kana ji zaki na'am shehu kana ji zaki na shehu aikata kaba'ira aikata manyan kaba'ira irin su shan giya da lalata da sauransu ba sa fidda mutum daga musulunci sai dai su mai da shi dai mutumin banza to idan yazidu ya aikata aikin ridda shine za mu ce masa shi ba ta ba ne amma dan ya sha giya ya yi lalata da sauran laifuka waɗannan ba sa ba su iya in dai bai ridda ba to ya zama musulmi amma musulmi na banza mutumin banza to shi idan yana nufin cewa yazidu bai wani aikin ridda ba ne to ya zama musulmi mutumin banza to in kuma ya aikata ridda kan to ai ba shi ba musulmi bane ba bai magana bi. dan mutum baya zama bi sai yana musulmi na'am na'am na'am na'am na'am na'am Allah sa ya ji amin amin amin amin amin amin amin ya rabbi to wallahi malam uh, muna ɗaukar karatu a nan jama'a ku gafarce mu kun ga shehu zuwan shi a yi program ya fara program rayuwar shi duniya na biyu ke ga na farko ne da wanda na zo da shi last week shi sa kun ga shehu bai san dawan ah, programs da ake yi duka sosai ba to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola assalamu alaikum wa alaikas salam kola ya sunan ka daga nake kira wa alaikas salam kola ya sunan ka daga nake kira sarki zaki ina ma Allah oh kola kana da muna babban malamin mu barka da zuwa Sheikh Nazir masha Allah Sheikh Nazir na jinka inda Sheikh Nazir ya magana a kaya Na. batun cewa zagi ko aibanta wani da sauransu duk ba shi ne abin da zai haɗa kan musulmi ne fi muhimmanci haka shehu ya faɗi to ina mu zaki barka da zuwa sanu. Sanu mun gode sosai mun gode mun gode ah to shau ya zo ya jinjina maka ne wai kai kokari sosai da kanda kace a hada kai mahalitan musulmai duka gaba daya mun gode masa sosai jama'a shamil <laughs> shamil muna gaisuwa to kaman kan da ga wadan waya zana wai utman da dan wamu ya kira ya ce wai utman kamar kan da shewa ce usman wai a hausance utman a hausance usmanu suke kiran shi utman a hausance wai usmanu suke kiran shi kamar kan da wani naga dan ya zana a nan to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola ya kuri saya har mu sake dawowa da shak insha allahu. eh na ga network eh, ya ya kawo mashkila a nan yau yau ba za mu jima kan program ba eh, to aha a Muhammad Sani Tukur muna tare da kai to bismillah Muhammad Sani Tukur to na'am ina gaishe da sarki Lansu muna amsawa yanzu su yana wata ana ba da labarin ayyuka amin amin amin amin amin ya amin yaran sannan gaskiya abin da sai da malam yake faɗi gaskiya ne yana da kyau mu mai da hankali akan abubuwan da ya zai haɗa kai na'am saboda babu abin da zai haɗa kan al'umma a ci gaba sai mun daina gaddame gaddame da sauransu wannan na ganin laifi wannan wannan na ganin ba wannan ba shi ne wannan na ganin ba na'am to idan muka cire wannan ya mu samu haɗin kai sosai kuma za a samu ci gaba da tattalin arziki na'am na'am haka ina goyon bayan wannan program da suka fi suka ɗauki kuma da Allah a kan ƙarfi shi a kai a kai ko in ga ɗan musa a ƙasa a mai da hankali a kan abin da ta haɗin kai da kai. Ma mun gode, mun gode, mun gode. Wannan shi ne magana ta. Mun gode Muhammad Tukur. To Shehu ya gode. Sheikh Malam Muhammad Tukur ya zo maka godiya ne akan program ɗin da kai wallahi wai ya ji daɗi. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. a ah, muryan gari a ah, dan uwana ne wannan kani na ya kira dan uwana na jini na to assalamu alaikum popi odo muna tare da kai wa alaikum salam eh, a asallama da kek nazir na'am ina sallama da shi na ce mai assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah kuma na gorewa da irin bayanin da ya zo ya kunan ga irin bayanin da so ga maluma na nuna kenan amma sarki na'am eh, wanda ya sauka ya ji ga kumbatu ya ji da ya tambaya na'am kaga ya sauka kamar yana da gari kuma ya sauka kaba ka kamar da yake magana yake da yin da ma da ke magana kan batun yazidu da ya yi ya gwada hujjoji ya gwada in ka kana da wani kai da kaga bai dace ka ɗauka kan program a kan shi kai maka ja aya da hadisi ka karyar da shi don ka ce ba haka bane yanzu kai ka ce ba haka bane ka tauka ka bar mutane cikin dufu shi ka komo ka zo ka bada aya da hadisi da ka zo ka yanzu bai shan biyar bai abin da malam ya mu abin da samu ke zuwa kan program ke na'am na'am sani ke magana da duka kile sarki to mun gode wallahi mun gode shi wanda kira wannan dan uwana ne sosai na jini popi odo mun gode maka sosai eh wai sun gode maka shehu sun gode maka sosai sa'annan kuma sun ji daɗin karatun da kai wai wani dan uwa ya kira ya zo yayi maka zance zai zama kaman wani kaman challenging a cikin wannan zance amma da suna rokan dan uwa she ya gwada hujjojin da kai malam ka faɗi haka ne ko ba haka bane tunda mutum ba iya ya zo ya ce a abinda malam ya faɗi ba haka bane kuma ba hujja she a dan uwa ya sauka to wannan gani zancen da ya zo ya yi maka kenan to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu to kola ya sunanka daga na kira Sunana Hassan Hassan daga kasar Libya nake kira. To Malam Hassan daga kasar Libya to muna tare da babban shehu Mushak Nazir. Ina gaida Malam Mushak Nazir. To Malam na amsawa. Abin da Malam ya hada ya ce musulmai a hada a hada kai wannan gaskiya daji daji sosai. Wayyo masha Allah. wannan shi ne ni kawai abin nan kuma ina gaishe kuma ina gaishe da malam to mun gode mun gode mun gode mun gode mun gode to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tafi zaki ina maka fata alheri ina amsawa kola to ya sunan ka daga ina ke kira kola da farko kuma ina ma malam Najeriya suna mishi sallama a irin ta addinin musulunci da ke assalamu alaikum. To wa alaikum salam rahmatullah ta'ala wa alaikum salam wa rahmatullah. Eh mai magana Abdulsalam daga nan Kuwait. To Abdulsalam daga Kuwait. To a Malam Abdulsalam daga kasan Kuwait. To muna tare da babban shehu. Eh da farko kuma muna malam fatan alheri da irin wannan karatu da aka yi na kokari na cewa musulmi a yi kokari a samu haɗa kai wannan abu ne mai daɗi Allah ubangiji ya taimaka Allah ya saka da alkhairi gaskiya amin amin amin amin amin eh Allah mun ji daɗi wannan karatu da aka yi sosai sosai insha Allah Allah ya saka wa mala da alkhairi amin Allah kuma ya tsare mana shehu mu amin amin amin ya eh, to mun gode sosai mun gode wasatullah mun gode to uh, shek na da wani taliki kaɗan da zai akan wayanda suka kira suka kira shehu na yi farin ciki akan irin kiraye-kirayen da na ji ana yi saboda dukkansu suna jin daɗi ne game da ƙoƙarin da ake na neman haɗa kan musulmi kuma wallahi haka ya kamata duk hankalinmu ya koma ya zama duk wani mai da'awa wani mai wa'azi wani mai neman ci gaban musulmi ya mai da hankalin shi kan abin da ke haɗa kan musulmi ba abin da ke raba ba. Yanzu an daina an wuce yayin zage-zage an wuce yayin faɗa. Sosai. Hatta hatta turawa da suke faɗa da junansu kaga ai da Rasha da Amerika ba sa jituwa. Haka ne. Amma ka yanzu ai abun yanzu sai dai sai dai ana ta ana ta neman a rinka fahimtar juna ne yanzu an daina faɗa din baro-baro haka a rinka daddannewa dai ana ɗan yin siyasa. ana ɗan mu'amala mai kyau ana jurewa mu rinka taimakon juna wajen abin da zai amfani mu ya taimaki musulmi da musulunci ba wajen faɗa da saki banda kularwa banda suka to wannan ɗaki daɗin kiran da suke ta yi duk yawanci kira ne akan a haɗa kai sannan magana kan eh, yazidu ba mu eh, bukatar mu eh. san yazidu menene da waye me ya same shi ba zai amfani mu ba da ni da mai magana ɗazu duka ba wani amfani don mun san yazidu menene ko tabi'i ko ya yi ko bai yi ba ko mutumin banza menene yanzu mu musulmi a yau muke bukata muna so adadin musulmi ya karu wani tsari muke da shi na dawa a duniya masha to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to kola ya sunanka daga nake kira suna Yusuf Adamu daga Maiduguri Borno State Nigeria to malam Yusuf Adamu daga Maiduguri Borno State daga kasar Nigeria to muna tare da kai To kana tare da babban shehu mu Sheikh Nazir. Yan da farko yana gaishe da sarki zaki. To muna amsawa muna amsawa. Kuma ina gaishe da Maulana Sheikh Nazir Sheikh Dairo Usman Bauchi. Yana jinka yana amsawa. gaskiya muna jin daɗin program da yake yi da manyan da na ranar na farko da wannan duka yana ba mu sha'awa muna jin daɗi sosai. Wayo, masha Allah. Kuma muna godiya Allah ya saka da alheri mu ma kuma muna fata Allah ya kara da al'umma musulmi baki daya. Amin amin amin amin ya ne. Sannan kuma muna masa fatan alheri akan abubuwan da yake so ya yi na alheri Allah ya taimake shi a kai. Allah ya saka da alheri. Amin, amin, amin, amin. Kuma kai ma sarki zaki Allah albarkaci wannan platform Allah ya saka maka da alheri kan abin da kake yi. Amin summa amin, amin summa amin. Na gode. Rama mako barka da aiki. Allah ya taimaka. Amin, amin. Mun gode sosai, mun gode, mun gode. Assalamu alaikum. To Shek, muna tare da kai Shehu. To da haka ya kamata mu yi kokari mu ci gaba da karfafan juna. Na'am. Akan maganar haɗin kai din nan. Na'am Shehu. Na'am. kar mu bari karamin abu ya rinka zuwa yana rarraba mu haka ne haka ne to ah, in mun samu mun ji taliki gun shehu da wasu ababa ah, za mu roka yanzu haka tun da kira ya tsaya za mu roka shek ah, mun daga hannu sama a yi mana addu'a to na ga wasu dai kuma na kira a nan bari gari ya kuri an gama yanzu ko saboda lokacin sallah eh, eh, lokacin sallah ka to eh, ga callers na kira bari mu doki last call eh ga call mutane assalamu alaikum ya kuri bari mu doki call na karshe biyu she mu tsayar da kai shehu saboda naga eh mutane na ta kira a ah, shehu ya gaji to ga mutane assalamu alaikum caller To ya sunan ka daga kira? sunana muhammad daga ƙasar algeria muhammad da ƙasar algeria to kana tare da shehu hello hello muhammad daga ƙasar algeria to muna ji muna jin ka bakar bakar ina son nuna gaisuwar ta zuwa ga malam da zai jina gaskiya muna jin da adin arzikan da suke ta mana kuma sarki zaki ibrahim muna zin jina muna zin jina mun gode amin amin amin Allah ya sa maka ka wallahi amin ya amin gamsu da da malamin sosai sosai wallahi amin menene wa'azi a samu abun da zai hada kan musulmi ba a wani abubuwa da suke dai gaskiya ga muna gaida ku muna gaida ku sarki zai to mun gode mun gode kola mun gode sosai mun gode mun gode to malam da an duba a mana addu'a mu tashi malam ga hannu musamman a mana addu'a mu tashi malam sarki na'am shehu a mana addu'a mu tashi kenan an gama ko eh an gama mana addu'a

to jama'a mun tashi wanga program na yoyo na gaya muku ba za mu jima ba ni da kaina akwai wasu ayyuka da zan fita in je in kakkama in yi insha Allah jama'a in Allah ya kai mu gobe amma gobe mun fito a bit late kaɗan za mu zo da malamin mu malam Hassan Sunna da malam Ismail da mu zo mu tattauna ce programin debating da za mu yi ranar Lahadi akan uwar mu'minai na Aisha to amma abin da ya ba mu mamaki ne me yasa malam Hassan Sunna ya karbi wanga debate domin wanga debate na malaminmu ne da malam basha eh, malam ismail ne da malam basha aka yi wanga debate me ya hayo me ya me ya hay me ya me ya ba malam sunna karfi yake ganin cewa kamar wanga debate ya kamata shi shi yayi ya zauna yayi insha Allah gobe za mu tattauna akan haka sannan kuma malam Ismail ya ce wai a'a wannan littafi wannan littafi da ya karanta na zagin uwar mu'minai na aisha wai ya fito ne ga cikin littattafai na salafiya haka ne ko dai ba haka ba ne wai wannan hadisi da ya karanta ya fito ne da cikin ɗaya ne wai ɗaya ne daga cikin littattafai na ahalus sunnan wal jama'a salafiya bi na 'yan izala haka ne wannan hadisi haka ne ko dai ba haka bane me ya janyo malam hasan da sunna ya kasa kwana ya kasa iyawa ya kasa yake ganin a'a wannan debate da shi za a yi shi sa insha Allah gobe za mu zo da su bin duka mu zo mu tattauna saboda wannan rana da zamu yi wannan program ranar Sunday wala Allah ba lokaci da za su iya su express kansu akan haka shi sa in Allah kai mu gobe ranar juma'a bayan mu nan mun je masallaci mun kare mun tashi masallaci za mu zo da su mu tattauna akan haka me ya kawo malamin mu malam hasadu sunna ya ce ya kawo prince imana gaya masoyi na ke da manija na kenan daga kasan london mm, daga kasan london eh. sabon ango ne har yanzu yana cikin cin anguntakan shi za mu zo mu tattauna gobe insha Allah da malamin malam Hassan da Sunna sannan jama'a ka amanta gobe kuma malamin mu malam Nasir Ado yana da karatu zai ci gaba da karatu tarika da Tijjaniya insha Allah eh kamar malamin mu kan da malamin mu malam Alkanawi yake karanta littattafai na salafiya haka kuma malamin malam Ado Musa nasiru zai shi ma ya karanta littattafai na ah, tarikatar tijjaniya amma insha Allah ka manta gobe za mu zo da malamin malam hassan sanna da malamin mu malam ismail a kan me yasa domin wanga debate an riga an yi wanga debate da malamin mu <laughs> Allah ya kiyaye ka Alhaji eh, Gani eh da mu me yasa Malam Hassan Sunna ya kasa kwana ya kasa iyawa domin abin in kai tunane shi ya baka mamaki insha Allah gobe ya zama ah, bayan mun tashi juma'a nan ban so in sa lokaci <laughs> eh da ke one hour ne ban sani ba okay kan da za mu insha Allah mun yi shi kamin je juma'a saboda na ɗauki 12 o'clock uh, ko kuma the same time da muke program nan mun zo the same time da muke program nan no 4:30 eh saboda 1 hour kawai za mu yi 4:30 11:30 na na mun yi sannan mu je mu je 4:30 uh, Nigerian time 1 hour za mu yi za mu zo mu tambaye su saboda yawan ga debate an kare amma me yasa malamin mala hasar sunna ya kasa kwana ya kasa iyawa yake gani a'a wanga debate sai an saki zama da shi me yasa insha Allah jama'a saurare mu to zan ba na barku kenan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh